nura salihu adam wanda ake wa da salihan nur a fagen amfani na ganyen tafasa itacen tafasa sai saiwar tafasa 'ya'yan tafasa biyo na a hankali za ka ji duk abin da tafasa take.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 mazaunin karamar hukumar gwale goron dutse bayan reka cikin birnin kano najeriya wanda ke zaune da ofis dinsa a namba 530 sani mai nage sabon titi kan titin mandawari gidan kankara a nan babbar hedikwatar mu take uwa masu duba da sauraro za su ga wani tsiro mai albarka a gabana wani tsiro mai albarka a damana wani tsiro mai albarka a haguna wannan tsiro ba wani tsiro ba ne shi ake kira tafasa in aka ce tafasa akwai tafasan doki akwai tafasar mutane to tafasan doki shine kasiya occidentalis to shi kuma tafasar mutane shine kasiya tora su ma laraba abinda suke kiranta kasiya tori to na zo kan kasiya tora akwai kasiya sana akwai kasiya occidentalis to wannan kasiya occidentalis bi ismul alami ina nufin botanical name kasiya. tora kasiya tora akwai kasiya occidentalist shine majamfari wato rai-rai. kasiya sana shine ainihin wato plasko to yanzu na so kan kasiya tora kasiya tora tafasa wannan tafasa da kuke ganinta rana ce mai albarka ta rana alhamis wacce ta daidai da sha hudu ga rabi'ul awwal hijiriya ta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da ashirin da ɗaya ga watan goma 2021 nura salihu adam ke gabatar da bayani akan amfanin tafasa to tafasan nan da kuke ganinta yanzu ne lokacin ɗibanta akwai taken ɗiban tafasar da ake kira tafasa ɗibar malam aka ce tafasa ɗibar malam wato mahaifinmu yana da wata al'ada idan irin wannan lokacin ya zo sai ya je ƙarshe sai ya je cikin daji kusa da gonarsa filin daji wanda yake ɗauke da tafasa tafasan nan sai ya sanya sai ya dubi wata bishiya wato wani itace mai ainihin inuwa sai ya sa share kasan kasan wannan tsira a itacen sai ya yi shimfiɗa in ya yi shimfiɗa sai ya sa mu dinga yanko tafasa lokacin da ta yi yalan fure ga shi nan fure yalo a lokacin kuma ta fara zuba 'ya'ya ga 'ya'yan kana gani ba su kwari ba amma kowace ta zuba 'ya'yan kamar yadda ku ganta haka 'ya'yan ba su kwari ba ba su bushe ba to sai ya sa mi ta tara ta mi ta tara ta mi ta tara ta sai ya ce mana kun ga wannan ganyen amfanin da yake cikin salatu addu'a latu wusa wai ba zai kirgu ba kuma bai da iyaka gashi abinci kuma gashi magani sai ya ce sai wata magani ne kiraranta magani ne ganyenta magani ne firanta wannan yalan firan da kuke gani magani ne sannan 'ya'yanta ina nufin sit ɗinta ice magani ne wato yana magunguna da ita da yawa amma shi abin da ya fi amfani da ita shine wato in dai yana buƙatar mutum ya zama ina da ƙoshin lafiya in ranewa mutum yake in kuraje mutum yake in tattarewar fata mutum yake in raunin gani mutum yake in kasa tafiya yake yi ko kuma tsufa ya zo masa ko rashin bacci ya zo masa ca yake yi mu ɗebo tafasa ganyen tafasa ne wa mutum shayi da shi in muka bashi to sai kaga in dai yana shan shayi da safe da yamma to zai ka za ga an samu natija da tafiya ta tafi sai muka ce to bari mu kutsa bincike mu gano menene hakikanin amfanin tafasa sai mu gano wato a cikin littattafan indiyawa wato ayurvedic medicine littattafan indiyawa da sai kiransu ayurvedic medicine ko kuma mu ce littattafa na kabilar china wato chinese medicine idan ka dubi waɗannan littattafa da bincike mai ƙarfi wato sun yi ƙoƙarin fito da waɗansu wato sinadarai da ita tafasa take ƙunshe da su wanda iya sinadaran kaɗai wato ya ishe ka ka riƙe tafasa a matsayin magani na dindindin a gidanka gashi kayan miya gashi kayan dahuwar abinci za a iya jollof rice da ita za a iya dafa duka a ainihin wato miyar taushe da ita za a iya wato miya wadda ake zuba gyada a cikinta tuwon shinkafa ne tuwon masara ne tuwon dawa ne tuwon alkama ne tuwon gero ne duk za ka iya yin miyar tafasa kai amfani da ita to a irin wannan bincike sai muka gano wannan ɗan tsoro tabbas haƙiƙa ganyen wannan tsiro yana ɗauke da waɗansu wato muhimman sinadarai masu bayar da kariya a jikin ɗan adam kamar haka na farko ganyen nan da kuke gani mai albarka yana ɗauke da sinadari na antioxidant antioxidant wanda larabawa suke kiransa mubadatul aksadati mubadatul aksadati in aka ce mubadatul aksadati wato magani ne da ike ba da kariya na duk wani haɗari a cikin gangar jiki wato haɗarin koda ko haɗari da ke sa koda ta kamu da cuta haɗari da hanta ke sa ta kamu da cuta haɗari da tumbi ke sa ya kamu da cuta haɗari da ƙananan hanji ke sa su kamu da cuta haɗari da saifa ke sa su kamu da cuta da duk wani internal and external fat yana ɗauke da antioxidant wato mubadatul aksadati sannan kuma ita wannan ganye yana ɗauke da wato antimicrobial antimicrobial wanda laraba sai kiransa muradatul microbati muradatul microbati sannan shi wannan ganyen tsiro ko shi kansa tsiron gaba daya yana ɗauke da wani sinadari wanda ake kiransa anti-hepatotoxics wato mudadatu tusammimul kidda. okabidi haka kuma yana ɗauke da antidiuretic antidiuretic wato mubadatul ibala sannan yana ɗauke da antidiarrhea antidiuretic antidiuretic wato mubadatul ishal ɗauki sinadarin farko kaɗai za mu wani karatu mai ban ƙaye wato aka ce ma antioxidant shine wani wannan tsiro na tafasa wannan tsiro na tafasa ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya masa sinadarin da ke kautar da kare kariya ga biran kamuwar haɗari na farfashewa ko ƙonewa ko motsewa ko ranewa, ko rashin gudanar da aiki na sinadaran da ake kiransu tubalan halittar gangar jikin ɗan adam wato mutuwar cells cells in aka ce ma mutuwar cells wato babban haɗari ne akan jiki shi cells wanda ake kira wato sinadari ko in ce tubali na ginin gangar jikin ɗan adam shine cells wanda larawa sai kiransa khaliya o halaya in ka ce halliya shine cell tubalin ginin halitta kenan to ita tafasa tana hana taɓuwarsa kowane cell ana so ya kai wato wata hudu a jikin ɗan adam kwana ɗari da ashirin ya mutu shi wannan cells ɗin da kuke gani shine mutum ido ina da cell fata tana da cell gashi yana da cell hanci yana da cell kunne yana da cell harshe yana da cell haƙora suna da cell ƙashi yana da cell hanta tana da cell ƙoda tana da cell sefa tana da cell reproductive system male and female wato maƙyanƙyasar ƙwayayen halittu ga 'ya'ya maza da mata suna da cell ɓangaren hanyar mafitsara tana da sel duk abin da ka sani ɓargo yana da sel to wannan sels ɗin ana so ya kai kwana ɗari da ashirin yana aiki wanda shi kuma wannan sels ɗin wato a dukafin minti dukafin minti bugawar zuciya tamanin da ɗaya a kowane sakon a kowane minti ɗaya kagan shi minti yana bugawa sau nawa sau ainihin wato yana bugawa sakon 60 to ita zuciya tana bugawa 85 suwa sama da haka to daga nan Allah subhanahu wa ta'ala sai ya samar da sabon sel duk bugawar zuciya ɗaya shi kuma bon maro sai ya samar da sabon sel guda ne miliyan 200 da ainihin hamsin to mutum zai iya faɗuwa ma ya zama ya samu paralysis saboda zuciya ta gaza buga jini zuwa cikin bon maro ɓargo bon maro ya kasa samar da sel miliyan biyu eh, a duk kafin sakon to wannan sinadarin idan kana amfani da shi yana ƙara ƙarfin ɓargo kuma yana hana larurar ɓargo yana taimakawa wajen samar da sel inda sel zai zauna lafiya don in aka samu taɓuwar sel taɓuwar san ne a ƙwaƙwalwa ike sawa ya zama an samu eh, hemiplegia ka ce shi shine mutuwar ɓarin jiki a sanadin ne wato gazawar aikin ƙwaƙwalwa ko kuma a samu stroke shine mutuwar ɓarin jiki a sanadin rashin ƙyanƙyasar da ƙwayoyin halittar cells ga ɓargo sai ka ga mutum ya faɗi to tafasa tana daidaita duk wani sel a jiki kuma tana inganta aikin sel sannan kuma abin mamaki tana hana konewar jini masu eh, hemiplegia a kaje wajen likita ya ce is anemic wato mutum yana da anemia to aka ce mutum anemic ko mace aka ce mata anemic ko yaro aka ce masa anemic wato jininsa na konewa anemia cells kenan wato an samu hadari na konewar jini to in kan ana amfani da wannan to insha Allahu wannan jinin zai dakata kuma abin mamaki zai daina konewa sannan kuma akwai abin da ake kira wato ainihin gurbatar jinin hemophilia a hemophilia b hemophilia c wannan hemophilia din bangaren inheritance ne gado ne aka fi samu kwayar cutar gado a ce jini ya gurɓata shi ma jinin ya lalace ga mutum yana lalacewa ga mutum yana motsuwa ga mutum yana ramewa sai ya ga gaba ɗaya alamunsa yanayin gadon gidansa ya canja ya fita daga hayyacinsa walau yaro karami walau babba haka kuma yin amfani da shi wannan ganye yana hana wato rikicewar aikin zuciya ɓangaren ah, cardiovascular aka ce cardiovasculitis matsalar zuciya to shan wannan abin shayin wannan ganye mai albarka na tafasa ina kawo daidaituwar aikin zuciya kuma yana hana rikicewar aikin zuciya wato eh, eh, eh, akwai gazawar aikin bargo kamar yadda na faɗa a baya domin da zuciya da ɓargo suna tafi da aiki ɗaya sai zuciya ta ba wa bargo jini sannan shi kuma ike samar da sel idan zuciya ta gaza samarwa da ɓargo jini to shi kuma zai gaza samar da ingantaccen sel to tafasa tana ɗauke da wannan sinadari da ake kira antioxidant wannan sinadari nura salihu adam ke gabatar da amfanin tafasa kuma yadda ake ɗibanta na faɗa sannan kuma akwai yanayin abubuwan da za a iya amfani da ita mai inganci a wannan lokaci mai maiko kar ku bari ta kaɗe ba ku ɗebe ta ba ɗan uwa wannan kenan abu na biyu idan ka ɗauko sinadarin da ake kira antimicrobial antimicrobial me ake kira da antimicrobial mubadatul microbati wato sinadari ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya shi wanda ke kula da essential oil a jikinta akwai essential oil in aka ce essential oil wato shi essential oil shi sinadarin gina jiki ne a jikin ɗan adam wato za ka iya samun essential oil kamar a zo a ce ga wani ganye an fitar da mansa ko shi wannan an fitar da 'ya'yansa 'ya'yan ganyen tafasa 'a man ‘ya'yan tafasa a'a man ganyen tafasa a'a man itacen tafasa 'a man saiwar tafasa to an samu essential a jikinta kenan ya za ka iya fitar da shi duk lokacin da ka jika tafasa to ba za ka samu essential oil ba amma da ka dafa ta sai ya fitar maka da essential oil to wannan essential oil malam amfanin wannan essential oil yana kone duk wata bacteria mummunar bacteria bad bacteria ga aerobatics ɗin da za ka shaƙe su a ce bacteria ɗin da wato eh, eh, hayaki ike fitarwa ko tsoro ike fitarwa ko ruwa ike fitarwa ko 'ya'yan itatuwa suke fitarwa da makamantansu ko a cikin nama da duk wani abin da za ka ci wanda zai iya haifar maka ɗauke ɗauke da mummunan bacteria to shi kuma essential oil na jikin wannan idan aka dafa ta dan shayi to yana kone duk wata mummunan bacteria ita kuma bacteria nan da kuke gani in fata yawa a cikin jikin dan adam kai ne kuraje kai ne zazzabi kai ne amosani kai ne rashin ƙarfi, kai ne zafin jiki kai ne kasala kai ne ciwon haƙarƙari kai ne ciwon gaɓoɓi kai ne ciwon ƙafa, kai duk wani abin da ka sani to an samu bad bacteria a cikin jikinka tafasan nan shayinta na iya kawo waraka a fagen amfani na ganyen tafasa itacen tafasa saiwar tafasa 'ya'yan tafasa biyo na a hankali za ka ji duk abin da tafasa take. hepatotoxics wato mubadatul ainihin tasmimul kadid wannan sinadari yana hana taruwar mummunan maiko hana taruwar mummunan maiko shi wannan taruwar mummunan maikon da take hanawa wato a ina sai ka ce mummunan maiko a cikin jini bad cholesterol mummunan maiƙo a cikin hanta bad cholesterol mummunan maiƙo a cikin zuciya bad cholesterol mummunan maiƙo a cikin saifa bad cholesterol mummunan maiƙo a cikin tumbi mummunan maiƙo a cikin ƙoda duk gaba ɗaya mummunan maiƙo a cikin kwakwalwa mummunan maiƙo a wuyanka mummunan maiƙo a huhu duk inda maiƙo zai je ya hana zirga-zirga ta jini ko toshewar jijiya to wannan idan ka haɗa ta da citta ka numfari masoro kana shayinta kana sha to zai kone maka mummunan maiko dan uwa kar ka yi wasa baka yi shirin ɗiban tafasa irin ɗibar malam wacce take dindina da sinadaranta ta ƙoshi ta tattara an je an samu gindin bishiya Ita ce an shanya ta ta bushe ta zama koriya ko koriyar ma mai duhu sannan mai ɗanɗano ingantacce ba da ɗanɗanon ta ya tafi ba sannan kamar yadda na faɗa taruwar maiko a hanta yana iya kawo wato um, ɓangaren ciwon mai ake kira ciwon hanta in aka ce ciwon hanta hepatitis kenan hepatitis a hepatitis b hepatitis c hepatitis d hepatitis e hepatitis f g duk wannan tsoron mai albarka shayinsa yana iya baka gudunmawa ɗan uwa karka yarda wannan tsoro ya barka wajen magance matsalar ciwon hanta haka kuma tafasa da kuke ganin ta gatanan tafasa ɗibar malam malam maza maza ka ɗebi taka ta miyar gida da ta shayi dangane da lafiyar gidanka kanka ‘ya'yanka maƙotanka sannan ita tafasa tana ɗauke da antidiuretic in aka ce antidiuretic ‘yan uwa masu mubadatul ibana, urination in control na urine rashin daidaituwar fitsari a ce fitsarin kwance a ce rashin riƙe fitsari an samu ainihin gazawar wani ruwa da ake saukowa a ƙwalwa da ake kiransa alhormonin mugadul ibala shine vasopressin hormone antidiuretic masu shuga suna samun ƙananan yara suna samun imbalance ɗinsa da an samu rashin iya riƙe fitsari a ce daga daddare za ka kwanta bacci za ka yi fitsari sau hudu sau biyar sau shida sau bakwai har izuwa goma ɗan uwa ga tafasa wannan tafasar tana ɗauke da antidiuretic antidiuretic wato alhormonin mubadul ibala shayinta nika ta a dinga zuba ta a nono a fura a yagon ana sha yana daidaita fitsari kenan masu ciwon shuga wanda suka samu matsalar yawan fitsari to ga maganin da zai iya taimaka musu idan ka ɗauki wato antidiarrhea antidiarrhea wato abin da ke hana tsilligewar gudawa a jikin ɗan adam wato tana ɗauke da mudadatul ishal mudadatul ishal abin da zai tsaye da gudawa da an samu amai da gudawa samu tafasa ka niƙa ta in ka nika ta haɗa ta da kanunfari kaɗai a dinga zuba ta a shayi ko a nono ko a fura ko a ruwa ka kaɗa ka sha sai da gudawa take yi kai tsaye da yardar Allah musamman ma a ce ka haɗa ta da garin ƙwallon mangoro, ka nike? to insha Allahu yanzu yanzu nan ne cikin minti goma gudawa ta tsaya tafa ganyen tafasa garin ƙwallon mangwaro kaɗa ta a ɗan zuma ka ka zuba ka kaɗa a ruwa ka sha da ruwan ɗumi ko ruwan sanyi ka kaɗa ka ba mutum ya sha yanzu yanzu nan ne insha Allahu za a samu tsaida gudawa idan ka zo ka ɗauki anti motogenic an fahimta ko anti motigenic wato ainihin mubadatul jarasiniya ita a nan zan iya dakatawa dalilin da yasa zan dakata a nan shine dama fagen na tafasa ne abinda isa ne ina son amfanar da mutanen duniya wato kasiya tora ba kasiya occidentalist ba ba kasiya sana ba a'a kasiya tora kasiya tora an fahimta ko a ainihin kasiya tori da larabci shajaratu kasiya tori to wannan ganyen idan ka ɗauke shi wato in dai mutum ya gaza bacci baya bacci shayinta kawai ita kaɗai za a dinga dafawa ko kuma a ɗebi ganyen a niƙa a turara wa mutum a yi masa hayaƙinta insha Allahu bacci har da munshari kenan an samu matsalar kwakwalwa to da za ka niƙa ganyen iya wannan ganyen da citta mai yatsu wato jinja sai ka zuba sukari ko kwaila kana sha duk matsalar da take cikin kwakwalwa mutum ko faduwa yake yi to insha Allahu ya samu natija wannan kamfani ya samar da magunguna wanda ya haɗa set ɗinta duk wani abubuwa ga su akwai mayukan wanda za ga mun haɗa shi akwai shi kansa antibody akwai ita tafasar da muka yi silin ɗinta sannan ga shi inda muka dafa ta muka yi fakijin ɗinsu alhamdulillahi Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mun fitar da ita wanda insha Allahu ba ita kaɗai ba ce tare da haɗinta wannan duk abin da kake nema na abubuwan da muka koro bayanai insha Allahu za ka iya samun natija in kana buƙatar magani na kansa ta mahaifa kansar jini kansa na mafitsara kansar hanta kansar koda kansar kashi to insha Allahu akwai set ɗinsa da muka haɗa za ka samu wannan da ita da waɗansu abubuwan sannan in kana neman ciwo na ainihin hepatitis shi ma mun haɗa ta tare da wasu sabon haɗi in Allah ya so ya yarda hepatitis A and B and C and D and E and F and G sha wannan sinadarin da muka haɗa set ɗinsa in Allah da za ka ga abin mamaki haka kuma duka abin da ya shafi gazawar ɗa namiji shi kansa sai saiwarta da 'ya'yanta mun fitar da wani sinadari shi ma wanda muka haɗa shi set shi ma in allah ya so ya yarda za a samu mawafiƙa wajen tabbatar da ingancin lafiya ku yi haƙuri za ku ta bugan waya ba ku same ni ba wani lokacin idan baƙi suka zo gabanmu muna tausaya musu daga nesa Musallame su ya fi mu tsaya ɗaukan waya amma a ci gaba da tirayin a hankali za a iya samun mu da waɗannan kalmomi nake cewa naku mai buƙatar rayuwarku mai ba ku fa'ida kyauta mora salihu adam wanda ake wa laƙabi da salihannu 08023110225 or sifili takwas sifili biyu uku ɗaya ɗaya sifili biyu biyar ko sifili takwas sifili uku uku bakwai shida biyar takwas biyu biyar nura salihu adam wanda ake wa laƙabi da salihan nur a fagen amfani na ganyen tafasa itacen tafasa saiwar tafasa 'ya'yan tafasa biyu na a hankali za ka ji duk abin da tafasa take salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh